الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعالى تبتي الله صلاة ينسيتي آمين شوين ولود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تشيبي da karatu daga مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية man ga alhadiyatu wal khamsun yara ta beni qauluhum daga yan jahiliya jaja sai ga fil qur'an ya cin alqur'an ga in hadha illa qaulul bashar aja ga alqur'an na sha sai ga zan asaniyatu wal khamsun yara ta dugube alqadhu fi hikmatillahi ta'ala aja aiki mai ce ci aibu الثالثة والخمسون على تبغوتي في عمال الحيل أفيد دبارجي الظاهرة والباطنة تنتيجي بانبانا تناصنا في دفء ما جاءت به الرسل ebuwa layin na tuci birnin bai na da gwaya ka kaulihi ta ke ba su kwallo suna gan wa makaru wa ji makirci a feji dagu e ci kibo a da ala musulunci na lada ta ma ga bu su ko yanzu ciwo ma wa makarallah ce to so ma fe jiki ma ce to so ma fe jimakuru na jiki nan na gure ga etu na zawon ce fe lona kuma na ga ta da goya na. wa qawli ba no jiga wa qalat ta'ifatu min ahli kitabi jama'an da ci min ahli kitabi jo aga aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ya gaji ya yi ma ji da yana cin biya zai ji ma ne gida ne nan wafuru akhirahu karshe girga da ka kame gidu lona ya gaji ya gaji ya ji kafirci duni الرابعة والخمسون a بالحق لا gaskiya ji tabbatarwa liyatawassalu bihi ila dafihi ko ebo wulu fe kuya na ga dawwana kama fil ayati kam nube da ayonin alhamisatu wal hamsun arata da guci a ta'assubu lil mazhabi ta'assubanci a mazhabi ka qawli fiya ke ba su ko latna ya gan wala yahudi a yahudi ba nasara jaya gan wala tu'minu ya gaji imani ma illa liman tabi adinakum sai ya zane gala mito addini na bi ma'ana a gaji ma da muhammadu ne ga daunar asadi satu wal hamsun tasmiyatu atba'u lislam tasmiyatu itba'u islam shirkan emilatu musulunci a gayu a ga shirka kama zakara fi qawli ta'ala kan nasu kuma lati ne ga wa ma kana li basharin ga ma kana li basharin wa dan ga an wallahu alkitaba na sai shiga litafi layu wal hukma da hukunci wa nubuwata bi annabci sun mai kula ne ta ita ga zuwa hannu na kono ibadan ji a feji mutane min duni lai ban da allawi nan a sabi atuwal hamsun an rata da gutu abinci ta harifin kalim amma wa zuihi ala kalima daga danin gwayonci nan a sami na tuwal hamsun shi ta ji guba layul alisinati ragin tara fan bilkita da littafi a tasi atuwal hamsun shi ta jinni tarkibu alil huda ana fi lalaka biya ne gaɗi ce ba wani bisa ba ko a gaza na ji ɗan wuro alabiyo ko wal khushuna wal hashawiya ɗan mhm. da al hashawiya bi ma'ana a gaza mai adara ɓata shabe ya gaji a sittun kazibi ala Allah a sai tsa ga mana sai su ga mana ta sako alhadiyatu wal sittun 51 at takzibu bil haqqi gaskiya na bayana irla ga mana agwa asaniyatu wal 50 kaunuhum asaniyatu wal sittun ko kaunuhum asi idza gulibu bil hujjati azkin musulmi ga da galbata ta da hujjenin faragu ila shakwa fazi'u ila shakwa a ga aji ɓaran ya ci gane a da complain a cafe ku gitilo lili bayan mulki ji ciji kama kawo kyan na zan a musa wa kawo wa ga nan musa da jama'in shi ya liyu su fil ardi ya ba ji ba na ɗaya cikin bo a salisatu wa 63 rami hum iyahum bil fasad fil mushirki gane ki aja sai ga mumini shi ba mai jibe ce yakin bo kama fil ayati kan nube da ayan nona arabiatu wasitun ramyu miyahu binti dinin maliki aja sai ci ga ke mumini shi gan ilaji jila da mulki dici kama kala ta'ala waya zaraka wa ali hataka a cira waya gangani gangani bai na waje ne وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم ليصدوا بها ديني جبامري الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آليات الملك عفي كده كمومن جي كده مومن جي لا كنت جي ملك جي بوينا كما في الآية كمنبدا آية هجاهم mini sai da jahiliya sai jino ko alhadiyatu wal khamsun 51 qawluhum fil qur'an aja sai ga yakin alqur'ano ga in hadha illa qawlul bashar aja sai ga alqur'ano na ga ga an duro alalima alqur'ani ga yace shi wa in ahadu min al mushrikeena tajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah agaje za domin ya mushriki jo na jiwo waya ta gani joyi na ko ga jin guta e bubu wa ga ya ganyen ga ce ba wani ga kiyo ngai alqur'anu sallallahu alaihi wa sallam wasallam wani daga man ni ila za a lamilo ba jama'an yujo fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalama rabbi quraishi tiji ani kanamiya wuyan ne ganyen sai ya ni nan ko ji gani ko e bogo alqur'ani ya ganyen sai curo amma mushriki ga ga suku ajin ga alkur'anin nan annabi wato tsawon ko ji gani ko wa ana wa alai qaumun akharun zabe ti cike ju taimako sai ci magata ngai da yin ijtima'atil insu wal jin ala an yatu bi mithli hadha alqur'an la ya tu na bi misra lauka na ba dum libadin zahira za an yi ta jini shi a ga kuma ka za a yi da jihar kurayen ne a yi bin wa ka ga to yi zuma in kuntum fi raidi mi ma na zanna ala abdi na yi da kika ke ne biya wuji na fatu bi suratin misra sai bi sura ni da jihar kurayen nan wa shuhada akum min la in kuntum sadiqin ya mai da beriye ji ban da ce cin ga ya gaskiya bu ya ta wani awal mashi ga a ga in haza illa qaulul bashar a ga alquran na fiya sai ga yanzu an yi zando ne mura ga shi ga ne sun ce shi yasa uslihi saqar ga zan tala da yana sakara Allah kiyaye mu alhadiyatu wal khamsun asaniyatu wal khamsun alqadu fi kimatillahi ta'ala mushriki gaji a sai yayi kimai sa kwai cuda da da shi bayani a na jiyo na nan mun ji a sako da jin wayi ya zan da cuda jin wayi yo nan alalimin Allah ya safi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah wa alamu haisu ya ja'alu risalata sako bayan tuci bo su kuɓe ba ni wallahi mun dana الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة أعطيتها كريبيلي وأجلاني أقول أعطيتها كيو دبارة جيري تونسي جيوان تونسونا fi dafi ma da bihi rusul e eh, boye na tuci da bai na alawa da gwaya ka kauli ta'ala wa makaru makaran wa makaru makar Allah wa kauli ta'ala wa qala ta'ifatu min ahli kitabi jama'an da min ahli kitabi jogan aminu billazi unzila ala alladhina amanu yayi ma ji bai na cin ga yayi ma ni gine na waja na'ari gidi wa furu akhirahu ya eh, mai laji kafirci doyin zumubo mini dabara wọn ti na ṣàfẹ́ tọ́nà aka ci ṣàfẹ́ yà níbi súnmẹ́ mẹ́bìdì nílò tí gún sáhírù nílò tí gún majinunu nílò tí gún yìí kahinu tí gún kanzan wọn lánà ẹgbẹ́ zandoro ga imani gangani lóyún wọn aka ci shi ẹgbẹ́ na agwa adini musulunci a musulunci na gaskiya a maje mulki a ci maje wani basira ga zai gaskiya a na na a mataba haka ilal ladina hum araziluna badiyar ra'i ya zaru kogin wet ne dai ne ji ne ga gaji kiyo a kan lai mutuwo mini ba da bara an ce wangan ci zuku a gaji shi a fefe a ga to ngo ne a ji ne ga gaskiya dawo su ko alaka ba da gwago amma a ji ne su ko ka ba la gago ka ya gwa budon a ga tonu a zai da aji na fiyo a ga yaji yanyi a ga kaza kaza ka ga na aji zane sa ndị jini daga yana sa ko ndị yin ha ya hmm? yahudi ga ci ebe na agwa ima ebe na aji ima ne a nan a gan annaba ne sa ko da bata na tashin abu da ya bugon daga

unzila على الذين amanu وجعلنا al waqfuru akhirahu yabki لعلهم la'allahum yarji'un والخمسون الإقرار بالحق إلى قسكي هذه تبتروا ليتوصلوا به إلى دفع يبو لفي قويا ناقع الدوانا كما في الآية كم نجد آية يصف عيننا دبتو إنبيلياجي وقا آية لا بيتين صفاته وقا آية من دبقى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن هو القاهر فوق عباده يد الله فوق ايديهم ينزل ربنا الى السماء بنا في ثلث الاخير من الليل نقول أقوى من جورين آية نشيد أبوها مقوى من جورين ها اما أبوها على بين وعلى الناس نقول بأن واقع نقباتا جاقون دوانا كون غا وقع ان ايا نجي مجازو so the word aya naji majazi alone yana waga waje tabbatar rakwata na wani kiyo wanda gwaya wala ji ganewa ko ya zabe shi shi ba bayani bata ji annabi muhammadu tuci yo annabi yo kanzu yo kanzu bata ngon biyan gama ya daji amma bai na bai ganin su za ma tuci to zai walarci ne to zai walarci an to a jami to farisa to rumawa to faransa ko bata anu la imanu ji inni rasulullahi ilaikum jami'a no ne ganu kai ga tuci guyo kaza kaza na waga ko kiyo ba ba ko ko ya ganu be gazu ni ko ndu magunga tuci go amma ya banare ne daga lagiya daga hmm? ajiya ni to safiri na masu a tuwa sarari ko mun gane satu wal khamsun yara ta ga shi at-ta'assub lil mazhabi ta'assubanci a mazhabi ka kauli ta'ala ka kauli ke na sunna na ga aga la wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum e ga ji imani ma sai ya sai ya sai ga zanaka ne tu addini ne aja ga nominu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ahu ma ji da yana cin yi ne ma gaji kafirci be ne gabbe mu ci majirin da tsanin wa qalat yahud laysat nasara ala shay yahudi ga nasara ita ce doro ba wa qalat nasara laysat yahud ala shay ya nasara to mu ga yahudi wato mu ata ce ndon ba mu ya tsunin kita bata mai balita e bugo ta asubanci a mazabi ni maza bayan malikiya ne lamito yando wani magazu malikiyo ne gwamidan ni maza bayan ambaliya ne lamito yando wani maza maza bi wadani malikiya ya gwa ni maza bayan hanafiya ne lamito yando wani maza maza bayan hanafiya gwani malikiya ya gwa nga wani na uji ba wuya nabi muhammadu wa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mito yana cibiya daga bayan sai ciye gona wala ta tabi umin dunihi auliya ya ga lamitu yan noci na ji alkurano ma ji sunna man Allah أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله imam malik ga kullu yukhadhu min qawli wa yurdi ila sa'id zaka al-qabr E, goga za mai kiya sai zai kabaru da wanda imam shafi mai za sa hadisi wa mazhabi hadisi ga tazu maza bai mi ga da wani imam abu hanifa ganna kullu al-qawl al-yawm wa narju anhu gadan ya ga gani nan ne su ga ga tiye ga ni kiya ya ga ga yi ga biya sai bago zani gadi ahliya wuci da ilimi alkur'ani wuci da ilimi wasu nan gole unji unta ci zaune wa na zikirin wa na ce mintu maza bana kai za maza shi wasu a to maza ba wani da amma wani ya kila ci daga aya da na hadisi da na asar da na jale maza bai ba ne lauka maza bai babu ne ga na nan ji faro a ga maza ba ci shi a ina nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ganin kabaro a gina ga man rabuka man nabiyuka ma dinuka a admiwa ga ki maza doro ha ifuwa e alkiyami a jiragen wala nas'alanna alladhina usila nas'alanna almursalina ko amma a ki maza bayan wayo ha ebogo wale ko ta'assubanci kungiya ko ta'assubanci a da nuna kan doro gaskiya da su da biya na muhammadu gani da sahabi shi wadda ne zai shi shi azu ya sita shawal wani shi an gama karoli maza da abu alalima ne sallallahu alaihi wasallam mun an gaga ga zani ga shi azu ne ramadan ta sita shawal fina wallahi da kaza shi azu ya yamina wadda adalai zan doki ga ga jawo ne istifta maza ba abu wani kiyo mai makaru alalima ne sallallahu alaihi wasallam ga kiyo gaji du'a'u al-istiftah wajen abin da zanu ciye ga gaskiya maza ba na yi lobe nan maza ba abu iya lagwa bayan ba a ga yi sallana alalima ni bi sallah sallan bi sahabi ji sallah shi lagwa la bayan mun ko wajen abin da zanu ciye ga buku ya ja a kilo alalima ni bi ga labasa bi ruqa ma lam yakun shirkan laifi da rukuya ji baka kuma ji shirka na wadda abin da hannu ce ngai da sallama kuma sallama sallama ni kawai ne ki dan ga sun guho na ya je bane na maza ba ya lokacin da ya riga da wannan wani soja ji ka sallama kuma ya bana hadisi da bu ba shi kenan ba wadda abin da wadda abin da zangoci on nes alaikum salam zangoci on necessarily wa gaji mutu ga to na voya hadisi ọgbẹ́ na lánà ọgbẹ́ náà tẹ́jẹ́ zai je jin hadisi na ya a ku ga maza biya yau ngo ne alama dan bidiya yi no to alil bidai alwaqi'atu fi alil asar alama dan bidiya biya na manya hadisi jahu ko mun gane wajen abin da ga maza ba abu makaru yau ne zage alojin ma'an wa'an yi zage alojin jinin alalima ne zalla sallam jin zage furuga a zai da jilbaba na gulun ku jilbaba a zane jana na guda a sallama da A mafi maza a bisu yi ci faru ne ba ta ce ya wajen abin da za mu ce ga maza ba ba gaskiya yi zage a ina zage masalaci a ramu alalima ni biyu latan da wani ma'allahi da Allah wajen abin da za mu ce ga gaskiya maza bayan babu ya zage ga gidiyan azuyin ma batan ga azuyin da alalima annabi sallallahu alaihi wasallam ya fali yutin masamu lazim gumi sai na ma ta ma wallahu wa saqasa ko yujo sa ko mai yushu e iri ne bene oji ki mushi be zaji berkete inda to zabi to to gimbu tsari to babu na ga ka ni bisa ga ce maza ban hanafiya wani. hmm zamu ci shafi'un ga ana shafi'un ma hayatu fa in amut fa wasiyati lin nas an yatashafa'u maza ban shafi'a wajen kawo maga su wasiya nan wajen da nan wa ga laje maza ban shafi'a sashen malikiya shi ma ga azini min na yaquluna kullama talabta dalilan hakaza kala maliku idza shi ba dalilin ga ni maliku ban ga masu wale tasu ban ngole waji karatu ya fiki yan mazaibu shi no problem amma make sure e gandu ono ga gano da kiyo wale dalili e ba ne maza bai ga le qur'anu da sunna ba na aji kiyo eh a cici ngole man shi daba don yi a jaye ba maza ba a daily ne maza yi bu naji amma shi labuga kiyo adi ta sumanci a maza ba ibn taymiya hanbali yuro ibn qayyim hanbali yuro ibn rajab hanbali yuro ibn Kudama hanbali yuro abdul gani al-maqdisi hanbali yuro abul hasan al-barbahari hanbali yuro abubakar al hambali yiwu ibn abi asim hanbali yo muhammad ibn abdul wahab hanbali yo muhammad ibn ibrahim hanbali yo ibn baz hanbali yo ibn usaymin hanbali yo ngo jira na ko to fauzani bata hanabila ibo zane shi ko mun gane amma al-imam tahawi hanafi yo ibn abi al-izz al-hanafi hanafi yiwu ga ji gane ku badi urashidi mini a na fi budan ga ji gane ko, amma wata lauka zaɓe shi aji ta asubanci a kiyayen mazari ba bayan dalili ya lona ya jiki ila ta yada ba ga ibn abdulbar maliki yiwu muhammad lamini shinkiti maliki yiwu afiya muhammad salim maliki yiwu da makamancinsu suna ji gani ako amma ta sai jike eri ta subanciya maza biya a zuwa bayani ya limamu Kiki? ba nun feji rajiya ba nun feji rajiya mayan na ba na mayan sawi ga dole wala na wato maza ba ni mani maza ba gune wa magana ga gami ta da yani wasu ne wuncin ya su ne usulil kufuri wuci gbere bini gbere ya kafirce mayan sawi ga ga a mashin Kiki, fayi wa gaji mamaki musalam so ta'assub da ta'assubanci a mai man ka zaune na bi tuwon do nan mun ga gani wa jiya mu ya na jafi da ya sunnati wal jamaa mun ja ne da kaza no ci waji kinu ga to zame do nan wa ga ni ga mun ya lobi do nan mun ga ne da ya ga ci mun ga bu ba default ya ga ya ga wani yadda jikiya mai tasubanci ya yi ta kazo a habarahun wa rubanahun arbaban min dunilla zanuwa ci mata asubi na wajen ya tarika tarika ci jami'a wajen zanuwa ni tarika ci jami'a ne wanda biyu maliki a eh, kyan wato tarika kadiriya ko na kashe bandiya ko rufayiya, ko sanusiya ko nuwa wani ya jin zanuwa na muni tarika abuja na ya gwamnati kiyayen ya gwamnati gangani biyu ya kuma fe nubu nga tun wa wai mini tarika ibo don kawo ma wo maga na mu wale tarika ba no ne na jikiya na jigeria dan no ci ma kungiyen ci nga wo nga ne lu za ne kungiya bu wa wo yo kawo wai da kungiya ba wa jikiya wa wa ya ne pa ta ba muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ko mun awai don wal khamsun tasmiyatu islam shirkan emilatu musulunci a ga shirka kama da karahu fi qawli ta aljanna su kun latuna ga ma kana li basharin wa adana za an yuti wallahi ba na su kali ta fil ayu wani hukuma zan bi hukunci wa nubuwata ga annabci sun mai kula lin nas da daga zo an yi gan kunu ibadan li indu la fa ji muta ban bi a anabi ji ya tuci da kwalita ce laya bi annabci gwajana ko da ya kime da sauransu amma to sun aga gabi a jibuta yaya a ga a jibuta jiya biyu jiya soko asadiyatu wal khamsun tariful kalima amma wadi a kalimai tun daga da nan goyin cina ya bane sifayen yahudi ya dani harifu na kalima amma wadi ila kalima tun daga da nan goyin cina sifan nan mato yan bidiya ki yubu alkur'an ga ga rahman alal arshi istawa ga wuji istawa ya istaula Allah nunu yahudi wala mujamiyin ma'an fi wayi rabbil arshi da tani ibn qayyim ga nunu yahudi na gashi na ga gashi totu na a ga gashi totu a ga nunu na da biyu na mutu nunu na yahudi bena da lamu na jami'a shi bena guba bawi da ne ta fiye ce ce ko ladi ganewa wale ga

wọ́n di sálà kí lọ́wọ́ di sálà lọ́sọ̀ fún owó ní ìmúsọ̀lì náà jí bá gọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ bọ̀dì hmm? láì ba an sako ga wani lalin na su ji zubati mani sata ilai sabila ga ya ji dabo ga amma an ji ka ba lo kabar yan wani ka zayo wani ne kwata yake jo da harif yi harifuna al-kalima amma fa zalamu ko kaulan gaira lazi fila lahu da jiji zalunci na aga jaba wuje na gaga gana da ga so zai ji mai jini ne yi zai je yaman nan ɗan riga shi shi ga ka sako to ga e ba ga ko ga da ba gere o ga ga babu sako ga ga wuce da mu sai cike vech mane hmm dan ne tiga shi ga hawo mana alugwe man ka so ko to gan wage wan ga yo mo ya ji mu ba ba so ko ga yin unci go na ne ga yin da kawata mai mu ci walata shirkun ko ko ko la ko la ji ganewa ne ci ga ji zugun a kya ga mana su ta nabi ga anabi ga lawita kada a dukun fi ajirin na fa'u. dan do ne ga ibi a ci daga to ta kuma ji amfani ta kuma ci guji amfani ne ne mai fata da kiya mun jiya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga yi nana man ino le ba nin nan e da ga shishi kawun ga di tun amma mun je ni e wanja e tiye gbomodan aya káwọn ayà kó àdísùn ẹ̀ láyé wọn àyíkọ̀ kan ojú láwọn pọ̀n òdúlùsù ìtìrẹ́ níbi ẹ̀tún ẹgbẹ̀wò shi rafi rashi gaban su kullu latin kuntum khayra ummatin nan ya ci ga yawanci ya kuntum khayra a'immatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf a gaba su ko balig ma zai ilaka min rabbika nan a goje ya ci ya yawanci ya balig ma zai ilaka min rabbika fi aliyin fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wani mai bata kijo taharifu ya gaji ya gaji biyar damar da an ke Allah kiyaye mu الخامسة والخمسون ليل على سنة بالكتاب أسيب فنجن ترى أن بلتاسي يلوون سنة تغم بالكتاب لتاسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب إذا أسيب جوتا أسيب فنجن ترى أسيب جوا كو قرآن ويبازنا على المجونة وأكو آية سكوي نا على المجونة على المجونة mun ji mini yan bidiyar shugabin shugaba kallama Allah musa taklima wanda wa kallama Allahu Musa taklimu ga kila wa wá gan púrúfù yẹn bíbí àná wọn lọ gẹ́ni bèyí náà ti gá àná musa gbìnà lọ́sọ̀ kó wọ́n ti sọ̀kó gbìnà bí àná musa yẹn bọ́nà àti ìdá yẹn bíbí àwòṣe yọ àti ìdá jẹ àmì àjọ mọ̀ laji láti ìdọ́sọ̀ kó ẹ̀dẹ̀ náà. so wọ́n kàlámà láàhù musa tẹ̀kílímà dọ́gbọ̀nà tà láwọ̀ ẹgbẹ́ fáìlì lòyìn náà wọ́n ti kí ọ lájẹ̀ mọ̀ bi. kakunu ga ci labe manno wai ga ga na kuma ci ga i wala ma ja a Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu jina ubawu ufe jike ufe kuli yiki ni ko la ji ganewa hatta fiyatu wal khamsun 69 ko tankibu alil huda bisubati walhashawiya aga yi zai kpece ba wani agan da na a yau saba a muhammad muhammad gobe a dini wore ba a dini woron yi wadda ya ne ko walhashawiya da na ide mashi na adaba shi gani ya gan aya hadisi aya hadisi wadda ogun katin babu na gbani ga aya da hadisi jirana nan da yanin sai daga sai dun shi shigan wuya jin wazi ko wuye wukatu da su kwai mun gaga gawa a guba wasu yi aya dabwa hadisa dabwa a sha ba za sara wajen wajina mun a sai a tarihi zamani wali dan marne na kazaji zamani wali kalan sauyi na kaza ji faro zamani shehu suka yi raji na kaza biraji zamani wali kaza kaza na inda waji gaji na malo cota ce da kuma shehu ya cota na kaza an ya kama sai gayo yau ni rai ma hinna sai biki sai biki ko ji gani ko har su babu da zan wace bai shiga bele ga amma wace shi nan wai bayani e ganna aya na e ganna aya na e ganna hadisi na e ganna ni fa ani fa bai fasara wale kai gaskiya ga kaza da ilimi amma wala ka tu wuri ke wa junubi wala ka tu wuri ga wale wale kin nan wai jaya da wajin daya ngo ne tare ne kwata aya ni ku jani wasu ga ne kina ku wasu ga gaci ya ga wala ji ganewa yayi e rin da shi wani dikiyo

ko laji ganewa zamani zamani biyo gogaliyani na akidayen a shayara a agubu tari na lokacin ci na ga ya lutsa jagan hambaliya a bakiyar a ga hambaliya ima na zane ji agwa sun alkur'anu ya sunne lọ́jọ́ àkó asàrẹ́ mai lamito a mada lamito ilmùn kalam na ji mota zai nígbà ṣayẹ́rà jí gẹ́gẹ́ máa tùrì bí àbí tsamina nan ya kula biya àṣíyá nan yau ji gane ko zane shi ba biyan sifato a ta da ko goro a ya kwan a kwan falsafat ilmul kalami bai mantiki bai yi ta laji hujja bu ilimiyan akida ba wani a yi za a yi wani a ga hambaliya. lokaci na ji a shara ya bi tsami ki sai lona zane sai faya zane sai faya a shara jinan abul hasan al-barbari dabo lokaci da ba ga da ya sai ka mun ga kiyo a ga barbahariya wajen wala ji mu ni sai za mu ni mun muhammadu na gawa bu jinan su sun faye shi gangan beto za su da shi a ga abin sun kan ga kiyo a ga wahabiya ko mun gani a ci ma kijin a ci ma tazuri gan da gama na shi sashi ganci tafzir ga gama na rikici ya sashi shi a zan a daga a daga a ngole a ce ne ga a shayara shi gayi alusunan tando na majin a shari'a don zikiya nan kun sunna har babu na da conference inda tuna da ji ko wace canyin lord yana ko to shekul azhar to habibu jeffrey to she yusufa ya nuci alobo pato pe na ganin a ga shaira shigayi alusunna na faru dalalata min safahati ra'ihim lakin nasarna mujibil qur'an yes a shara ji to ba sunna gan amma a shara ji sunna zai feji musulunci da kamiya bulatan al'ashari na kya feji hmm? akida ne ma bula san la shari biyo wufi litafin alibana no youtube on tuji maza bayan da hadisi nan kila ya ci malabi tun wuce nan ko mun gane eh bonan go do ga abul mali juwaini abu abu hamid al-ghazali razi al-amidi ko la zanneji a hidamina arka ne da yi spread yin kiran a kai da yin ash'ariyanci shi ba ne ko wani fito gandun azari na mauliyanci mai misar da na mini, filayen da ya ce ga ash'ariyanci shi ba ne azari na misar a fi da a ji azari wani ne hmm? Hmm? kato shekula azar ahmad tayyib ko wacce wani na ade journal ne mishe gbanu nce nce di declaration ga zare ta shayar abuwa tuto nga ma yalo bayan to branch shi ba nuce wani good abu idan iftira ala Allah ya fi zuga iftira a sai sun ga manata sai ci alhadiyatu wa 60 61 at tazibu bil haqqi a ga gaskiya la ga mun asaliyatu wa 60 ko 62 kaunuhum idha ghulibu bil hujja aga zabi da hujje fazi'u ila shakwa lil muluk a sai ku gitilo bayan mulki da kama kalu kenna gan ata zara musa wa qaumahu li su fil ardi fa za a annabi Musa jama'u ya ba haji ba na dace kin bu asaniyatu wal rami ramihum iyyahum bil fasad fil arzi a sai ya ce ga kaga zamu je ji ba na dace kin bu kama da ardi jama'u bi da ayo ne arabiyatu wa sittun 64 ramihum iyyahum bil qasidin al maliki a fiye ya ce ganci a ga zane ne na ki din ila ya mulki shi ji shi kama kala ta hana waya zaraka wa aliha ta kaci ga yaran da ya waje bota ne wa kama kala ta hana in ne a kafu an yi bajji da dina ku mai suna bi addini ya shiga min alhamisa wa sitin ramin iyawan binci kafi aliyakin malik ya e ce ganci a ga zan ne la addini ya mulki e kuci ko tsaye ciye mulki jiki ayyu eh, aibu kama fi da cikin nubedan ayo wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk